daidai da biyu ga watan oktoba shekara ta 2011 wannan shine kasan na 222 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi har yanzu mu gushe ba muna cikin kitabu tahajjudi babu du'a fi salati min akhirin laili babin da ke bayanin yin addu'a a cikin sallah a ƙarshen dare yin addu'a a cikin sallah a ƙarshen dare wa qala Allahu azza wa jalla kanu qalilan min al-layli ma yahja'un ay ma yanamuna wa bil ashari hum yastaghfiruna mun karanta wannan aya mun fassara ta mun yi bayani gwargwado sai kuma muka karanta hadisin al-imamu Abdullahi ابن مسلمة ده إمام البخاري bukhari ya ce haddasana abdullahi ibnu عن an malikin an ibn shihabin an abi salama wa abi عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه man yastaghfiruni fa aghfir lah abu hurara allah ya kara mishi yarda ya ce manzon allah sallallahu alaihi sallama ya ce ubangijinmu mai albarka da ɗaukaka na sauka a kowane dare zuwa sama ta duniya sa'ad da ya rage saura ɗaya bisa uku na dare ɗin ya kare yana cewa wane ne zai roƙe ni in amsa mishi wa zai tambaye ni in biya mishi buƙatar shi wa zai roƙi gafara ta in gafarta mishi mun tattauna wannan hadisi cewa imam al-bukhari ya kawo shi ne don ya tabbatar da hujja akan sallah ta ƙarshen dare ana yin addu'a a cikinta to za mu ƙara bayanai akan haka insha Allahu ta'ala amma kar ku manta mun karanto bayanai daga littafin alhafiz ibn hajar al-asqalani kasantuwar wannan hadisi yana ɗauke da wata babbar aƙida daga cikin aƙidojin malaman farko ita ce allah a sama ike allah na sauka a ƙarshen dare mu ahli sunna ba mu da ja mun yadda allah a sama yake mun yadda cewa allah maɗaukakin sarki ilimin shi ne ke tare da halittun shi da bayan shi a duk inda suke amma zatin shi mai tsarki da ɗaukaka yana can ainihin ƙololuwar sama saman saman bakwai mun yadda cewa allah maɗaukakin sarki na sauka a kowane dare daga can idda yake ɗin zuwa sama ta ɗaya kamar yadda hadisi ya bayyana kuma yana faɗin waɗannan kalmomi to sai muka ji maganganun da ibn hajar ya ɗibo daga malamai irinsu ibn al-arabi waɗanda suka ba da labarin cewa an samu wasu 'yan bidi'a waɗanda suka karyata waɗannan hadisai ya ce amma kuma malaman salaf sun yadda da hadisan a yadda suke shi ko ibn al-arabi sai ya ce wasu malamai kuma sai suka ce a yi ta'awilin hadisan wato maganganu uku wasu sun ce hadisan ƙarya ne wasu sun ce gaskiya ne wasu kuma sun ce gaskiya ne amma kar a yadda da su a bisa yadda suka so a yadda suka zo mu sai muka yi daidai da magana ta biyu saboda ita ce ibn al-arab ya ba da labari daga salaf ya ce salaf sun ce gaskiya ne a yadda da hadisan a yadda suke mu ma haka muka faɗi ya ce wasu kuma suka ce a karkatar da ma'anarsu a ce rahama allah ce take sauka ikon allah ne yake sauka alherin allah ne yake sauka sai ibn al-arab ya ce wannan magana ita te mishi daidai don haka ita zai ɗauka bai ɗauki wadda ta zo daga salaf ba bai ɗauki wadda ta zo daga waɗancan 'yan bidi'a ba amma ya ɗauki wannan wadda masu ta'awili to a wurin malaman salaf ita ma ta masu ta'awilin fa ta 'yan bidi'a ce babu bambanci don ka ce giya ko kuma ka ce gulda duk mecece dai giya ce saboda haka 'yan bidi'a sun karyata hadisan wasu kuma sun yi ta'awili su ma yan bidi'a ne shi kenan kawai amma abin da ya sa bai kira su yan bidi'a ba don magana ta yi mishi daɗi ya yadda da ita don haka ya ce wa a Kulu amma fa bai ɗauki maganar salaf ba domin kamar yadda nake nuna mana amintuwa da maganganun salaf a cikin aƙida sai in allah ya maka gamdakatar in ba haka ba ku duba shi ya ba da labari cewa wa'ani salaf imraruha malaman salaf kuma suka ce a gudanar da hadisan a karɓe su kamar yadda suka zo amma kuma sai ce wa an ƙaumin ta'awiluha sai ce wa bihi a Kulu ka duba shi ya ruwaito daga salaf ɗin amma kuma sai bai ɗauka ba sai ya ɗauki wa an ƙaumin majhulina shi yasa shirya tukwici ne da allah yake wa bawan shi da yasu ina fata an gane eh shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da cewa ballighu anni walau aya ku isar da sako da gare ni ko da aya ce sai ce fa rubba muballighin aw amin sami'in so da dama wanda ake isarwa da sakon sai ya furike sakon da gaske fiye da wanda ya ji magana ya kai mishi yanzu gashi ibn al-arabi shi yake faɗa mana amma kuma sai bai ɗauki mai cin ba sai ya ɗauki rubabbiyar don haka muka ji babban malami al-allamatul jazira bin baz a cikin ta'alikin fatuhul bari ya mishi raddi da shi da ainihin baidawi da sauran duk malaman da suka tafi a cikin wannan hayaniyar a cikin sharhin da muka ɗauko muna karantawa na babban malami ainihin wato a sheikh abdullahi ibn muhammad al-ghunaiman wannan sharhi nashi kan kitabu tauhid min sahihil bukhari in ba ku manta ba mun karanto sharhi karatu ya karatu lokaci ya ƙure mana a kasan na 221 da ya gabata to wannan sharhi saboda muhimmancin shi za mu ci gaba da karanta shi da gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ba da iko a yau in ba a kammala ba a ci gaba da karatu a shi har inda ainihin wato karatu zai tike ba don kuma saboda muhimmancin maganganun da ke cikin wannan sharhi. mun karanto tun daga mukaddimar wannan sharhi na littafi a yanzu kuma sai muka zo daidai inda bukhari ya sake maimaita wannan hadisi a cikin kitabu tauhid a inda ya dace da inda malam abdullahi yake wa sharhi muka ɗauko maganganu masu ɗimbin yawa jama'a to duk abin da ya shafi aƙida jama'a ba ma sassauci ba ma compromise ba ma ba da haɗin kai dole ne a tsaya a fayyace gaskiya ba don komi ba saboda aƙida ita ce al'amarin gaskiya ita ce al'amarin farko kuma babu wani rintsi da zai yi a yi sassauci game da aƙida ƙuraishawa suka hana manzan allah ya yi wa'azi ya yi karatu ya isar da saƙon allah aka ce sam an sa wannan dokar ta ɓaci to amma kuma a cikin dokarsu ta ƙuraishawa makka idan lokacin aikin hajji ko lokacin da jama'a ke zuwa umara to sai a ɗage wannan doka cewa mai wa'azi ne mai kalankuwa ne wani ƙaura ne wani mai wata duba ne duk wani wanda yake da wata harka ya zo kawai ya yi saboda yanzu jama'ar duniya sun zo a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya samu fitowa cewa yake ayyuhan nas ya ku jama'a qulu la ilaha illallah tuflihu ku faɗi la ilaha illallahu za ku samu rabo fa inna quraishan mana'uni an uballiga risalata rabbi quraishawa sun hana ni in isar da saƙon ubangiji na ala rajulun ni ila qaumihi fa uballiga risalata rabbi jama'a da kuka zo aikin hajji akwai wanda zai kai ni garinsu in je in yi wa'azi in faɗi saƙon allah ƙuraishawa sun hana ni a wannan rintsin fa annabi bai ce to saboda haɗin kai bari ya janya maganar tauhidi wadda dama ita ce matsala ba amma da ya samu dama sai ya aiko da sako akan Tauhidi yanzu wai in hayaniya ta hayaniya sai ya ce to shikenan da Allah ku dan daina wa'azi akan tauhidi din nan da shirka dan asa tur Allah ya tsine wannan wa'azin albarka duk wa'azin da za a ce ai sassauci game da tauhidi ko aƙida har masu wa'azin Allah la'ance su saboda haka ahlus sunna ku tashi najeriya kasuwa ce ta baje kolin aƙida kowa na baje kolin aƙidar shi ba ce yana kawo rikici ba yana kawo saɓani yana kawo rudani yana raba kai sai in ahli sunna zo ya ce kaza shirka ne sai ya ce raba kai kada allah ya sa kai ya haɗu inda sai kai ya haɗu akan shirka dukkan da ya haɗu akan shirka to zai haɗu a cikin wutar jahannama khalidina fiha abadan saboda haka ahli sunna kusan wannan babu sassauci game da magana aƙida ko lughal arabiya ka zo kana karantarwa in dai kai ɗan halal ne a cikin ahlus sunna to akwai aƙida a cikin lughal arabiya je ka samu al-imam al-allamatul hariri hariri malamin adab ne malamin nahau ne malamin sarf ne karanta maqamat din shi a ciki zaka ga zankama take da me zankama take da aqida mulhatul i'rab nahau ne da sarf da ilimin arudi a ciki amma zankama take da aqida ga wani littafi wani profesa ne shi tun ma munasaba bata zo ba in dan fara muku albishirin shi gashi ce manahijul lughawiyyin fi taqriril aqida tafarkin malaman lugha malaman lughal arabiya wace hanya suke bi a cikin lugarsu suna tabbatar da aqida gashi ila nihayatil qarni rabi'il hijri tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama har ƙarshen ƙarni na hudu malaman lugal arabiya lugal arabiya zai karantar da kai amma kuma ya zo sai ya soka aƙida a kai amma mu yanzu sai a zo nan a garin nan a cikin congo campus 1984 aka samu wani alkali a garin nan ya miƙe a cikin congo yana cewa a yi hankali da aƙidar mai risala a yi hankali da aƙidar risala idan ka mutu baka da wannan aƙidar da ke cikin risala ɗan bidi'a ne kai sai gashi kuma bayan shekara talatin ya fito wai suke kara risala kuma wai an saba wa risala mutane ku rinka soki burutsu saboda kawai wai ahli sunna suna son a basu kujera hajji ko suna son a basu kujera umara ko suna son an zo rabba filaye a hada da su ko kuma wai suna son a yi kungiyoyin su rijista wai sai a ce wai a sassauta game da wa'azin aƙida tir Allah ya ce waddu law tudhinu nuna so suke wai ka sassauta wai su ma su sassauta dama ba wanda yake suku-suku wanda ya susuce irin mushiriki ba magana sassauta dama mushiriki tun farko a cikin su kurkucewa ike kai ne ka riƙe wuta to ba a son ka sassauta cewa allah ɗaya ne ba compromise saboda haka ahlus sunna ku tashi ku karantar da aƙida ko ina ku zuba littattafan aƙida ku zuba karatun aƙida a karantar ko'ina saboda najeriyar kowa yana tallan aƙida shi duk inda za a je taro kowa zai miƙe faɗi muguwa aƙida da zaran ahalis suna ya tashi ya faɗi magana sai a ce to shi shikenan zai kawo fitina in an zo tafsirin azumi kowa yana faɗin aƙida shi amma ahli sunna ya faɗa sai a je a kai shi majalisar jama'atu nasarar islam ta tafsiri cewa ya kawo raba kan musulmi amma shi wancan ya yi wa Allah karya ya yi wa annabi karya ya yi wa waliyai karya ya kawo duk hayaniya amma shi bai kawo ruɗani ba sai ce eh to wai ai shi kenan kowa da nashi amma shi ahlu sunna ba nashi saboda haka ahlu sunna ba sassauci dangane da aƙida shi yasa ko ga wannan babi da muka taho babi ne na fiqihu imam al-bukhari yana magana ne addu'a a sallah a ƙarshen dare amma da aka kawo hadisin aƙida kun ga an buge ga aƙida don dama mu ita ce babban hajjan mu shi nan bayan da malam ya karanto karatu mai tsawo zan fara ɗauko mana ne daga inda muka kwana a shafi na 270 a mujalladi na biyu ce wa kala abu usman al-ansari 207 ya ce wa kala abu usman al-ansari al'imamu abu usman al'ansari ya ce wa yuthbitu ashabul hadisi nuzular rabbi azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id duniya malaman hadisi suna tabbatar da saukar allah ubangiji a kowane dare zuwa sama ta duniya min ghairi tashbihin lahu nuzulin nuzulil malaman hadisi da ke tabbatar da cewa allah na sauka a ƙarshen dare amma fa ba sa kwatanta saukar Allah da saukar halittu wala tamthil ba sa buga misali wala takyif kuma ba sa kwatantawa bal yuthbituna ma athbatahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai malaman hadisi na tabbatar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar wa yantahuna fihi ilaihi kuma suna tsayawa a cikin abin da manzon Allah ya ainihin tsai da su zuwa ga inda ya tsai da su a nan suke tsayawa waya yamurruna al-khabar sahih al-warid bi dhikrihi ala zahirihi hadisin da ya zo kuma yana magana Allah na sauka malaman hadisi suna gudanar da shi a bisa zahirin shi waya kiluna ilmahu ila Allah sai su danganta al'amarin ilimin kuma yaya Allah yake sauka din sai su ce yana ga Allah don haka malaman hadisi ba cewa suke babu kaifiyar ba amma kaifiyar akwai ta shi Allah ya santa amma tunda bai sanar da musulmi ita ba to ba mu santa ba don haka sai a danganta a ce yaya din Allah ne ya san yaya don haka ba a cewa babu kaifiya sai dai mu ba ma kwatanta kaifiyar don ba mu sani ba kamar hanjinka in aka ce maka hanjinka inci nawa ne za ka ce baka sani ba idan akwai likita da ya taba tsaga ka ya ciro hanjinka ya auna sai ka ce sai dai a je a tambayi likita to kai ba za ka faɗa mana ba ko kwatance ba za ka yi ba sai ka ce ba za ka yi rashin kwatantawa yana nuna babu amma baka sani ba don haka akwai kaifiya amma kaifiyan nan ilimi ne na Allah yaya Allah ke sauka shi Allah shi ya sani me yasa ba mu faɗa ba dan Allah bai gaya mana ba ba mu sani ba amma kuma tun da ya ce yana sauka to mu ko ba za mu yi rashin kunya da shigantaka mu ce baya sauka ba mu ko ba za mu yi wauta da kasassaba mu ce a'a rahama shi ce ke sauka in ka ce rahama shi ce ke sauka a wannan lokacin kafin wannan lokacin iskar da kake shaka da ruwan saman da ke sauka shi kuma azaba ce ko me rahama ce to dan me za a kayyade da cewa sai karshen dare kenan inda rahama ce na haka ne yake sauka da kanshi tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi wa kazalika yuthbituna ma anzalahu Allah azza smuhu fi kitabihi min dhikril maji wal ityan al mazkurain fi qawlihi azza wa jalla hakanan wasu siffofi da Allah ya faɗi ga kanshi daga cikin siffofin akwai cewa zai zo a ranar alkiyama zai taho a ranar alkiyama malaman hadisi na tabbatar da waɗannan siffofin kamar yadda suka zo a cikin magana Allah da Allah ke cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu yau ai ba abin da suke saurare sai Allah ya zo musu yanzu kaji ya ce an humullahu. Allah ya zo musu yanzu wannan aya ta tabbatar da Allah zai zo kenan ko to malaman hadisi sun yadda da wannan fi zulalin minal ghamami a cikin cincirin don ainihin wato ainihin wato gajimari ko kuma hadari wal mala'ikatu hakanan ainihin mala'iku ma'ana abin da suke saurare shine zuwan Allah tattare da zuwan mala'iku wannan ayat tana tabbatar da Allah zai zo ko Allah ba zai zo ba tana tabbatar da zai zo to malaman hadisi sun yarda a tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa kanshi nan karatunmu ya tsaya an kaje ka saurari wancan kaset ga inda za mu tashi yanzu ya ce wa qaulihi ta'ala wa qaulahu ta'ala kuma suna ainihin wato tabbatar da ko eh wa qaulihi ta'ala haka kuma wannan siffar da ta zo a cikin magana Allah maɗaukakin sarki da yake cewa waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu nu'minu bi zalika kullihi mun yi imani da haka baki ɗaya mun yi imani da Allah zai zo tare da mala'iku mala'ikun kuma sahu sahu me yasa alama ja'a a bisa yadda ya zo a ƙur'ani haka muka yadda bila kaifa ba tare da mun kwatanta ba falau sha'a an yi bayyana lana kaifiyata zalika la fa'ala da Allah so ya bayyana mana yadda zai zo da ya bayyana mana fanta haina ila ma ahkamahu don haka sai muka tsayi zuwa ga inda Allah ya tsara iya inda Allah ya tsara ya faɗa mu ma nan muka tsaya wa kafafna anil ladhi bahu. sai muka kame bakinmu daga abin da yake da rikici shine menene mai rikici bai kwatanta yadda zai zo ba bai kwatanta yadda zai sauka ba in ka tafi zaka kwatanta dole a samu mai kuskure kuma dole kwatantawar wana da ta wana da ta wance da ta suwana ta sha bamban ƙarshe mai zai faru kenan rudani da rikici to tunda muka san cewa abin da Allah ya faɗi in mun faɗa ba rudani mun faɗa abin da Allah bai faɗi ba in muka faɗa zai jawo rudani sai muka ja baki muka shiru duk duniya babu mai son zaman lafiya irin ahalus sunna shine ahalus sunna ya yarda da rule of law wani irin law the divine law of Allah dokar Allah mai tsarki da Allah ya saukar da ita daga sama wadda ba ta da adulteration ba ta da pollution ba ba a gurɓata ta ba ba a rikita ta ba babu distortation ma'ana doka wadda take samfarera ahli sunna sai ya ce Allah ya ce ka kaza a eh to a tsaya a nan to idan da an fahimci ahli sunna ko haka ahli sunna yake a duk bangarorin rayuwa amma kullum kokari ake a ce ahli sunna shine mai santa da hankali shine mai santa da fitina shine mai son kaza amma daga cikin abubuwan da suka taimaka haka ko shine ahli sunna a Najeriya ba sa zama vocal ba sa magana ai ta muku sharri ai ta muku ƙarya sai ku ja baki ku yi shiru kuma ku fito ku yi magana ku yi rubutu ku sa karatu yanzu ya kamata a ce duk anguwannin zaria kaf ana karatun littattafan hadisi da tafsiri a kowace rana ba wai wannan karatu irin karatu galabaitaccen karatu wanda za ka je ka samu ana yi tsakanin magariba da isha wasu tsofaffi sun zo sun zauna kwarab suna ta gyangyaɗi ba ba irin wannan ba karatu wanda zai motsa jikin mutane haka ya kamata baki ɗaya tunda su bikinsu na shekara ne kalankuwa ɗaya ce za su yi a shekara to ku sauran shekarun gaba ɗaya sai ku tashi kuna karantar da mutane kuma kowa ya ga albarkar karatun da ahli sunna suke alaƙin latin ɗan kaɗan ɗin ma kowa ya ga albarkar don wannan karatun shi ya haskaka ƙasar saboda irin wancan karatun jalli joga shekara ɗari nawa ana yin sha ƙasar me ya ja ba abin da ya ja sai ƙara dafewa nan taɓa mutum ya ce ya haddace kaza ya haddace kaza ya iya kaza ya iya kaza sanda yake faɗin haka ma bakin shuwari yake yi saba wa karatun farko da yake nan saboda haka ku ji wannan magana inda Allah ya tsaye da mu muka tsaya nan abin da Allah bai faɗi ba muka san in mun faɗa zai jawo rikici sai muka ja baki muka yi shiru akwai abin da ya fi bin doka irin wannan babu to haka fa ahlus sunna yake gaba ɗaya duk inda ka je ka samu ahlus sunna sai dai ba ahlus sunna ba ne kaza an hana e ba zai ba kaza ba a ce an sai ja bakin shi sai ja hannun shi haka duk inda ahlus sunna yake haka yake sau da haka ahalus sunna ku tashi ku yi ta karantar da mutane yanzu wannan littafi na haditha mi'an nabawiya mi'awa wa na haditha na malam asaf ya ishi ahalus sunna su yi da'awa da shi a kowace anguwa don duk hadisin da ke ciki sahihi ne baka da matsala in ka sa bulugul maram ko aka je wani wurin wallahi sai ka koma wurin ibn hajar din a cikin littafin shi a talkhisul habir ko a cikin fatuhul bari sai ka je ibn hajar ya ce wannan ya inganta lafazi kaza a lafazi kaza kai kanka karshen ta kaje ka rikice balle waɗanda za ka zo ka karanta amma an ka sa musu saba'una haditha in an yi sallah asuba rike microphone minti goma minti sha biyar ka karanta musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka haskaka musu a bayyana aƙida a bayyana tafarkin ahlus sunna a ji mu daga bakin mu amma sai ku yi shiru wani ya je ya ce kun ce kaza ku kuka ce kaza ku kuka ce kaza ku kuka ce kaza ko kuma hassada in an samu wani ya taso ya fara shi shikenan sai kuma ku yi rudugu dole sai ya yi shiru wai bai nemi izinin ku ba a ina abubakar siddiq bai baku satifiket ya ce duk wanda zai karanta da addini sai ya je kun ba shi izini saboda ku ne ahlus sunna ahlus sunna ku tashi ku yada wannan addini shine izzan mu bayan shi ba mu da wata izza ku ne ake sa rai duk wani abu da aka yi wa addinin musulunci na tsogala ku ba da ansa waɗannan sun ja su sun yi shuru kullum ta kama za su iya karkata su haɗa kai tare da kafirai a shirye suke to ahli sunna dole ku zama kuna da istiqama da Allah yake cewa Annabi shi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatagaw ku tsayu akan hanya da kai da waɗanda suka tuba suka bi ka karko karkace to za a zo karkatar da ku kujerun hajji ne geran kunu ne a tamfar sallah ce za a kawo muku zabi ne za a kawo muku kaza ne duk za a yi kokarin a karkatar da ku dan dai mai dan dai ku ja baki ku shiru su suwa na kamtini sun bi sarki suna shan daula amma ku ne ake gan an baku kuna magana to akwai matsala haka kowa ya tashi ya zama yana da sana'a yi Shi ne dalilin da zai sa ba za a hallaka ka ba don za a bullo maka ta can ba a nasara ba a dawo ta nan allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji wannan sun marawa bi sanadihi an ishaq ibn ibrahim al-hanzali sa'an nan sai shi wannan malami abu usman al-ansari sai kuma ya ruwaito da isnadin shi zuwa ga babban malamin nan ishaqa dan ibrahim alhanzali shine wa kenan ishaqa dan rawiya ina fata an gane ishaqa dan rawiya da kake jin ake cewa Ƙala sai ya ce qala lil amir abdullahi ibn tahir wani sarki mai suna abdullahi dan tahir ya ce da ni in ji wannan malami malami ne na sunna abokin Imam ahmad dan hambali ya ce wani sarki ya ce da ni ya abaya aqub ala gafarta malam baban yakubu hadha alhadith alladhi tarunahu an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da kuke ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya kaifa yanzilu sarki ne yake tambayar malami wannan hadisin da muke jin kuna ruwaitowa ubangijinmu na sauka kowane dare shin yaya Allah yake sauka ne ala gafarta malam kala sai malamin ya ce kultu sai na ce a azzallahu amir allah ya ƙara wa sarki ɗaukaka la kalu li amrin rabbi kaif ai al'amarin ubangiji ba a cewa kaif yaya inna ma yanzilu bila kaif ai allah yana sauka ne ba tare da kaifiya ba ma'ana ba tare da kaifiya sananniya a wurinmu ba zai zo ya fassara da kanshi insha Allah ثم روى عن أحمد بن سعيد الرياطي قال حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم sannan sai shi malam abu usman al-ansari ya sake ruwaitowa da isnadin shahar wa yau zuwa ga ainihin wato ahmad dan sa'id ar-riyati ya ce na halarci fadar sarki abdullahi dan tahir a wata rana wa hadara ishaq ibn rawiya sai ishaq dan rawiya ya halarto fasu ila an hadisin nuzul sai aka tambaye shi game da hadisin saukar allah maɗaukakin sarki a sahihun huwa hadisin ingantacce ne kala na'am malam isa ɗan rawuya ya ce kwarai da gaske faƙala lahu ba'adu abdullah wasu daga cikin dogarai na wannan sarki abdullahi sai suka ce ya a yaqub ala gafarta malam a ta zu'umu anna Allah yanzilu kulla lailatin yanzu kana nufin ka ce Allah na sauka kowane dare qala na'am yace i yace i qala yace kaifa yanzilu to shikenan tunda ka yadda Allah na sauka kowane dare to yaya yake sauka faqala lahu ishaq sai ishaq yace usbituhu fauk. da farko dai tukuna ina tabbatar da shi Allah a sama ina tabbatar da cewa Allah yana sama hatta asifa lakan nuzul har sai na tabbatar maka da cewa yana sama an gane asbithu fauk haka ne asbithu fauk ka fara tabbatar min da cewa yana sama tukuna ka yadda yana sama sannan in siffanta maka yadda yake sauka faƙalar rajulu sai mutumin ya ce uthbituhu fauk in tabbatar da shi a sama ma'ana yana da shakka ne shi mai tambayar wannan ba bafadan shi malamin ya san wannan ba fada bai yadda Allah a sama yake ba kuma yake tambaya to yanzu ka yadda hadisin sahihi ne ce e yanzu ka yadda kenan Allah na sauka e to ya yake sauka sai ce ka fara tabbatar mini da cewa ka yadda Allah na sama tukuna sannan in tabbatar maka da yake sauka yadda yake sauka sai ce ni din in tabbatar da cewa Allah na sama cap jam to amsa ita ce in ba za ka yadda yana sama ba don me za a siffanta maka yana sauka ba wanda ke sama ba ne yake sauka kasa daga inda yake wannan hadisi yana nuna mana malaman salaf suna zuwa fada ko ba sa zuwa suna zuwa gidan gwamnati ko ba sa zuwa so ba dukkan zuwa gidan gwamnati ne ko fada za ka yi kwandemin ba shi yasa manya-manyan malamai irin su al'imamin shaukani al'imamin suyuti suka rubuta littafai ya ce ma asatin an hukumi dukhul ila asalatin hadisan da manyan malamai suka ruwaito game da hukuncin shigar malamai wurin sarakuna wannan ya ce mira yanke jayayya fid ilal umara game da shiga wurin malamai littattafai ne malamai suka rubuta wurin sarakuna annabi musa yana zuwa fada ko baya zuwa matsalar zuwa fada ko zuwa gidan gwamnati ba shine aibi ga malamin sunna ba amma me ya kai shi in ya je kwaɗayi ne to wannan ya zubar da kanshi amma ya je isar da saƙon allah ne wannan daidai ne kana sa rai yadda kai talaka kake zuwa wurin karatun bukhari nan kullun sarkin zazzau zai zo ko sarkin kano ko sarkin katsina ko sarkin musulmi zai yi zo zai yi ba sai ya zama ka samu dama da za ka je ka tsayu ka isar mishi da saƙo shehu usmanu dan fodiyo da awashi ta farko ta yadu ne a gidan sarkin gobir yana ƙauyensu yana da'awa sarki ya ji labarin da'awar ya ji ta mai sai ya ce ya taso daga ƙauye ya dawo birni da ya dawo birni sai aka ce gashi nan ya zauna a cikin fadar sarkin gobir a cikin fadar ya zauna ba wajen gwarzo a nan yake karantar da bawa gwarzo a nan yake karantar da jama'a kanne da 'ya'ya siya kubu da na fata da waye duk a hannun hodiyo suka karatu a hannun shi suka sauka saboda haka ku rinka tantancewa ba wai kawai ku ne wa malamai bita da kulli ba a an ga malam ya je fada shi kenan ya zube me yasa annabi musa bai zube maka ba shi bai je fada babban kafiri ba ko musa bai je fada fir'auna ba to amma me ya kai shi ya je wa'azi ya je da'awa ko kun fahimta jama'a a nan yanzu ga gashi al'imamu ishaq ɗan rawi ya je fada ne sarki ne ba fada ne wane ne sai ga tambaya tambaya kuma game da aƙida don an san su 'yan aƙida ne ina fata an gane inda an san malamin bid'a ne yana zuwa shi kenan me za a yi karanta cikin littafin hadisi tadribin rawi ikhtisar ulumul hadith ulumul hadith ma'rifatu ulumul hadith malamin a wata ran da ya je gaban wani sarki ya je sai zauna ya zugui haka suke yin ne zauna ya zugui shi alaga ta malam yau ba za a yi wa sarki hadisi ba ne sai ya daga kai ya daga kai dama su karya suke yi kenan kawai sai ce ya ga sarki yana wasa da tantabara a hannu sai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kwararo hadisi ingantacce annabi ya ce ba a wasa sai da doki sai da kaza sai da kaza sai ce sai da tantabara aka kawo kuɗi aka shi ya tafi yana shaida yana tafiya sai shi sarkin ya ce ina shaida haga Allah kiye shi kiyaye makaryaci ne tantabarar banza ya ce ku je ku yanka ta su sun san haka sun san haka na gaya muku anan wani babban sarki ne a ƙasan nan ɗan shi yake gaya mini na yi mamaki ne za mu je sallar juma'a ba anguwanmu ba ce ban san ina ne wurin ba na ga ga sallar juma'a ne sai na ce mu tsaya nan sai ce a kai mu je gaba akwai masallaci na ce a ga masallaci Allah ya ce ai alga ta malam mu je je gaba sai da muka da muka zaune muna zaune sai ce ai waɗannan mashirmanta ne in magariba ta sai ga sun dan kewaye kyallan nan suna ta dan rangaji haka <laughs> ni ban sani ba tunda ba an mu shi dai kawai ce mashirmanta ne in magariba ta sai sai aje suna ta rangaji haka Ya ce don haka ce mu je can gaba Shi kenan muka dawo shi ta hirite na ce a ah, amma ran ranka dade ce eh abin ya bani mamaki ce ah, kamar ya yace kana mamaki fahimtar ne ya ce ai ce ba mu ba da muke yawo ko ina iyayenmu ma da ke zaune a waɗannan fadojin sun san gaskiya kuke faɗi amma abin da ya sa ba za su bi ku ba saboda ku ba za ku yi sassauci ku kare abin da suke yi na ƙarya ba amma waɗancan za su kare su akan ƙaryar da suke don haka tun da maƙaryata ne za su goyi bayan maƙaryata don haka sai suke mara musu baya ce duk abin da kuke cewa ba kyau kuna bata lokacin ku ne iyayenmu sun san babu kyau amma ba su shirya su bi daidai ba ga kuma wasu malamai da su ma ba su shirya su bi daidai ba shine sai suka haɗu sai su jawo musu ayoyi da hadisai su yi justify musu ayyukan da suke yi dan sarki ne katafaren sarki a ƙasar da yake faɗin haka to kun ga ahli sunna ku tashi ku isar da sako. sam ku daina jin tsoro duk wata barazana a daina muku barazana ai yan shi'a sun yi kaza yan kaza sun yi kaza ku tashi kume kuka yi kume kuka yi kun tashi yada aƙida ku an hana ku ba wanda ya isa ya hana ka ba wanda ya isa ya hana ka ku tashi ku faɗi gaskiya ku tashi ku faɗi aƙida ku mutanen najeriya a shirye suke in kun faɗa musu gaskiya za su bi in kuma kun yi shiru ba ku faɗa ba maɓarnata za su bi za zo su faɗa musu ɓarna su faɗa musu ƙarya kuma su bi sanda muka zage muna yin rukuya wurin mu suke tahowa yanzu da kowane ɗan ma habba wa dabba ya shigo rukuya wurin shi za a je mutane ne suke zaune ba komai a hannunsu in ka zo duk abin da ka miƙa min sai su karɓa allah maɗaukakin sarki ya taimaka faƙala ishaq sai imamu ishaq ɗan rawi ya ce ƙala Allah azza wa jalla allah bai bawa da ɗaukaka ya ce waja a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo da mala'iku sahu-sahu faƙalar amiru abdullahi sai sarki abdullahi ya ce ya aba ishaƙa. ana gafarta malam baban eh, ya aba yaquba ya baban yaqub hadha yawmul qiyama to ai wannan aya da ke cewa waja a rabbuka wal malaku saffan saffa ranar alkiyama ce faƙala ishaq sai ishaq ya ce a azzallahu amir allah ya ƙara wa sarki martaba man ya ji'u yawmal qiyama man yamna'uhu yau wanda duk zai iya zuwa ranar alkiyama a yau me zai hana shi ya zo kaga wannan yana nuna su ma sarakunan ba kadagirai ba ne kawai sun zauna ana ɗaura mishi laya yana ɗaura a kwankwaso kafin ya fito ko kuma yana soka wata laya a kunnen shi kafin ya fito ma'ana su kansu sarakunan suna koyan karatu tun da gashi har malami ya faɗi magana sai ya ji hujjar da malamin ya faɗi yana da magana a kai sai ya kawo cewa ai aya kaza kaza ta ce sannan malamin ya ce in dai har allah zai zo a rana alkiyama me zai hana shi ya sauko ya zo daga sama ta bakwai zuwa ta ɗaya babu waɗannan maganganu duk ga sunan za ka je fa ka same su a cikin wannan littafi ne aqidatu ashabil hadith ina fata an gane aqidatu ashabil hadith wa qawluhu to yanzu malam zai fara fassarar maganganun can na ishaq dan rawiya yace maganar da yace waya kiluna ilallahi waya kiluna ilmahu ilallahi kun tuna san da ya faɗi wacce magana ko wacce magana abu usman al-ansari yake faɗinta me ya fassara cewa suna danganta ilimin saukar allah ga allah din. ya'ani ilmal kaifiya wato sanin yaya Allah yake sauka la yubhasu fiha ba a bincike game da wannan li'annal kaifiya ta tawaqqafu alal mushahada saboda kaifiya ba za ka iya kwatantawa ba sai in ka gani wallahu ta'ala la yura duniya Allah kuma ba a ganin shi a duniya duk wanda ya ce ya ga Allah a duniya zindiki ne ƙarya yake yi ba a ganin allah a duniya amma ana ganin ashbahu iblis ana ganin fatalwa ta iblis ana ganin dodorudo na iblis ya zo ya ce maka shine allah in ka bata karanta sayarwa alamin nubala al'imamu zahabi sai da ya kawo tarihin sidi abdulkadir radiyallahu anhu a inda shaidan ya so ya mishi irin wannan ya zo yana zaune sai ya ce ya abdulkadir an Allah ce ni ne Allah sai abdulkadir ya natsu ya ce antallahu alladhi la ilaha illa ant sai ya shuru antallahu alladhi la ilaha illa ant sai ce ihsa aduwallah ya ce tarwatse ka bani wuri makiyin Allah sai ji ya tafi yana dariya yana cewa Allah kubutar da kai daga makirci na saboda imaninka ya ce amma na batar da dayawa ta wannan hanyar yawwa don haka ba wai kawai daga yazo ya ce shi ne kaza sai ka yadda ba a shi haka za a gan shi a kano ba mu san ko kanawa sun daina wannan shirman ba amma a madabo limami yana cikin limanci wannan magana ina yin te wajen shekara talatin ne sai ga kawai ya jawo da baya ya shiga cikin sahun farko sai ce manzan allah ne ya zo ya karbi sallar sai kai mamaki na'am zai ga wani ne ya zo da alkyabba da kakakakaka ya ce mishi manzan allah saboda babu tamizi yan habba wa dabba ne ɗimuwa ta yi yawa duk wanda ya zo ya ce maka shi manzan Allah ne sai ka yadda duk wanda ya ce maka shi Allah ne sai ka yadda daga nan addinin ka zai lalace haka siddan yanzu wani ya zo ya ce maka babanka ya ce ba ni dubu goma sai ka ɗiba ka bayar abu na farko me za ka yi bincike a so a ce kawai shi kenan ni ne Allah shi kenan sai ka yadda sai a zo kuma wai ana shafar tabarrukin wannan wai ya ga Allah hadisi ne sahihi cikin musnadul imam ahmad da sahih muslim annabi ya ce innakum la tarawna rabbakum hatta mutu ba za ku ga ubangijinku ba har sai kun mutu haka duk wanda ya ce ya ga allah a duniyan nan karya ike yi ba a ganin allah a duniya wa kaza qawlu ishaq ibn rawiya haka nan magana ishaq dan rawiya inna ma yanzilu bila kaif da ishaq dan rawuya ya ce allah na sauka ba tare da mun kwatanta ba ya'ani bila kaifa ya'lamuhul ibad wato ba tare da kwatanta yadda yake saukan ba bayi ba za su iya sani ba wa illa fa fi haqiqatil amr in ba haka ba a gaskiya al'amari lahu kaifiyatun sauka ɗin ta Allah tana da yadda take faruwa sai dai ya ta'ala Allah ne ya sani mu ba mu sani ba ina fata an gane kamar yadda misalin da ne a ɗazu hanjinka yana da tsawon mita kaza ko inci kaza ko kaza kaza hakika yana da wannan ƙididdigar amma yaya ne baka sani ba saboda haka ba za ka iya kwatantawa ba don haka saukar allah tana da kaifiya amma ita kaifiyar sananniya ce a wurin allah amma mu ba mu sani ba قال أبو سعيد الدارمي الإمام أبو سعيد الدارمي wani babban malami ne wanda suka yi zamani ɗaya da su al'imamul bukhari abokan juna ne ma yake cewa famimma ya eh, atabiru bihi min kitabillahi fin nuzuli famimma utabaru bihi min kitabillahi fin nuzuli na daga cikin abubuwan da ake ɗaukansu a yi riko da su a littafin Allah game da saukar Ubangiji wa yuhtajju bihi alaman ankarahu a kuma kafa hujja ga wanda yake inkari qauluhu ta'ala magana Allah maɗaukakin sarki da yake cewa hal yanzu runa illa an ya'tiyahumullah me suke saurare ne in ba Allah ya zo musu ba fi zilalin minal mala'ika fi zilalin minal gamami wal mala'ika a cikin ainihin wato ma'ana cikin gajimari na hadari da kuma mala'iku mana Allah maɗaukakin sarki zai zo a lokacin da zai zo yanayin yadda zai kasance zai kasance kamar hadari ne ya turnike sannan sai kuma mala'iku su ma za su zo tare da Allah maɗaukakin sarki to shine darim yake cewa na daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da su a littafin Allah game da saukar Allah shine wannan ayar domin cewar zai zo ɗin to dalili ne akan zai sauka amma ba za ka iya gane haka ba sai in ka yarda cewa a sama yake to cewar zai zo din dalili ne akan zai sauka don in bai sauka ba din ta zai zo don haka zuwan dalili ne akan saukar wa qaulihi ta'ala da kuma magana Allah wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa hadha yawmul qiyama sai darumi ya ce kaga wannan a ranar alkiyama kenan fallazi yaqdiru ala nuzuli yawmal qiyama min as-samawati kulliha lil fasli baina ibadihi kadirun an yanzu la kulla lailatin min sama'in ila samai. Allah da ke da iko a ranar alkiyama ya sauka daga sammai gaba ɗaya ya taho wurin bayi domin ya hukunci a tsakaninsu yana da ikon sauka a kowane dare daga wata sama zuwa wata samar Allah yana da wannan iko fa'in raddu ƙaula rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fin nuzul malam darimi ya ce to idan ka ce musu manzan Allah ya ce Allah na sauka sun yi musu sun yi raddi sun mai da martani fa ma za wasu na'una bi ƙaunin lahi azza wa jalla to ya za su yi da magana Allah mai buwa da ɗaukaka ya za su yi da waja a rabbuka ya za su yi da wannan aya hal yanzu runa dukan ayoyin na tabbatar da cewa Allah zai zo kuma zuwan ba zai yi ba sai ya sauka to in ka kawo hadisi sun ce ba su yarda da hadisin ba to aya fa ko kun fahimta jama'a wannan magana tana nan a cikin raddu Usman ibn Sa'id alal jahamiyya raddin al darimi da ya ga ainihin jahamawa jahamawa su ne waɗannan mutane da ke ta'awilin siffofin Allah a ce Allah zai sauka su ce rahaman shi ce za ta sauka Allah na sama su ce al'amarin Allah ne a sama Allah na da hannu su ce a ƙarfi ake nufi su ne jahamawa don kar a ce maka jahamawa a zo a ɓadda tunaninka a ce maka wasu mutane ne shi wannan da ke cewa wasu mutanen ne ɗaya daga cikinsu ne ina fata an gane sun zakara ba a hadisin nuzuli sannan sai malam darim ya ambaci wasu daga cikin hadisan da ke maganar sauka Allah sun makala sannan sai ya ce a hadis kaga waɗannan hadisai kajja'at kulluha dukkansu sun zo wa aksaru minha mafi yawancinsu sun zo fi nuzulin rabbi tabaraka wa ta'ala game da saukar ubangiji mai albarka da ɗaukaka wa ala tasdiqiha wal imani biha adrakna a ahlal fiqh game da yadda da su da gaskata su muka samu malaman fiqhu duk wasu malamai masu fahimta wal basar da malamai masu basira min mashayikhina daga cikin malaman mu a haka muka same su in ji imamu darimi kun ji malaman farko haka aka same su akan wannan aƙida cewa Allah zai sauka kuma an yi imani da waɗannan hadisai an gaskata su la ha minhum ahadun babu wani kwaya ɗaya da ke musu waɗannan hadisai wala yamtani umir ha. kuma babu wani abu da ke hana a ruwaici hadisan kun san abin da za ku ji suna cewa sai su ce a daina faɗin irin waɗannan hadisai hadisai ne mutashabihai hadisai ne masu rikici a ba abin da ke hana ambaci waɗannan hadisai hatta zaharat hadhihi al-isaba har sai da aka samu wannan kungiya ta bayyana ita ce kungiyar mu'tazila kungiyar jahamawa waɗannan waɗanda suka haɗu akan ko su musu gaba ɗaya ko su ta'awili mu'tazilawa musu suke gaba ɗaya jahamawa kuma sai su ta'awili ƙarshe dai sai zama an yi ihidarin saƙon ko kun fahimta wannan ya ce babanka ya ce ka bani naira dubu kaza an fahimta sai ka buga mahaifinka waya sai tabbatar da maganar me rage sai ka bayar sai in baka da su sai ka ba da uzuri sai kuma ka zo kana tambayar wani wanda ya faɗi saƙon bayan ka tabbatar fa to wai yanzu e in ba da dubu goma to kamar yaya a wani hali kai ka baro shi a ciki a'a bayan ka tabbatar da magana kake tambayar wani haka ake mana yanzu aya ce da hadisai muka karanta ba mu muka faɗa ba ka tabbatar aya ce ka tabbatar hadisi ne sai kuma ka zo kana ce mana to yaya don haka mu'tazilawa suna inkari jahamawa suna ta'awili to wanda zai ta'awili sai ya ce a ba dai dubu goma ba yake nufin bashi ba yana nufin in aika mai da gaisoyi nau'i nau'i guda goma kaga ka karbi sakon amma ka yi me ka yi tawili daga karshe da wancan da ya musu da kai da kai tawili za a aika da kuɗin me makasudi dama a aika da kuɗi to duk abin da aka aika da shi ba kuɗin nan ba aikin banza ne saboda haka an ce maka Allah na sama duk wani gwalangwaso da za ka yi matukar baka yadda Allah na sama ba to da kai da wanda diya wani ta'awili duk makaryatawa masu karyatawa ne ya ce haka muka samu malamin ba wanda yake musu har sai da aka samu waɗannan ƙungiya sun fito fa'aradat asara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo suna karo da asarai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi raddiha wajen tunkuɗe su wata shammaru lidaf'iha lidaf'iha bi jiddin kuma suka nannaɗe hannun rigarsu da su domin tunkuɗe waɗannan hadisai da gaske faƙalu sai su ce kai kaifa nuzulihi yaya ike sauka ƙulna sai mu ce lam fiye kaifiyata nuzulihi fi dinina mu ba a kallafa mana sai mun kwatanta yadda yake sauka a addinin ba ba wala ta'qiluhu qulubuna kuma zukatanmu ma ba za su iya fahimta ba tunda ba a kwatanta mana ba walaisa kamithlihi shay'un min khalqihi daga cikin halittun Allah babu wata halitta da ta kama da shi fanushabbihu minhu fi'ilan balle mu ce aikin Allah ya kama da nawa ne ba za mu iya faɗin haka ba don ba wanda ya kama da shi don sai in kamata ya ɗaya sannan kamannin aiki zai ɗaya to babu wani bawa da yake kama da Allah balle a ce kamannin aikin shi ya yi kamanni da aikin Allah ko kamannin aikin Allah ya yi kamanni da aikin shi ausifatan bi fi'ilihim ko bi fi'ilihim walakin haka ne laisa ka mislihi shay'un min khalqihi nushabbihu minhu fi'lan aw sifatan bi fi'alihim babu wani wanda aikin shi halitta shi take babu wani halitta wanda yake kama Allah balle mu kwatanta aikin shi da aikin Allah ko kuma wani wanda siffa shi ta daidai da siffa Allah bare mu kwatanta aikin shi da ayyukan Allah ko ayyukan Allah da ayyukansu an an fahimta wa sifatihim ko kuma mu kwatanta siffarsu da siffa Allah walakin yanzilu bi qudratihi sai dai muna cewa Allah yana sauka da kudurar shi wa ya rububiyatihi da kuma tausasawar karfin. ikon shi na ainihin rububiya. kaifa ya sha'u yadda ya so haka yake sauka falkaif min ghairu ma'aqul don haka kwatanta yadda Allah yake sauka ba abu ne da za a iya fahimta ba amma wal imanu bi qawli rasulillah sallallahu alaihi wa sallama fi nuzulihi wajibun yadda da magana da manzon Allah ya faɗi game da Allah na sauka dole ne wala yus'alu rabbu amma ya fa'alu ba a tambayar ubangiji game da abin da yake aikatawa wa kaifa ya fa'alu amma ya fa'alu wa kaifa ya fa'alu ba a tambayar ubangiji game da yaya ike aikata kaza me yasa ya aikata kaza wa hum yus'aluna amma su bayi ana tambaye su li'annahu alqadiru ala ma yasha'u domin Allah mai iko ne akan abin didda ya so inna Allah qadirun ala kulli shay'in amma abinda malam yake nufi a nan allah abinda ya so ya aikata yana da ikon ya yi shi ba kadai abinda yake so shi yake da iko ba duk abinda ya so ya aikata yana da iko ya aikata shi ina fata an gane wa inna ma yuqalu li fi'lil makhluq ad-da'if allazi la qudrata lahu illa ma a aqdarahu hullahu ta'ala alaihi bawa mai rauni wanda yake halitta shi aka yi wanda bai da iko sai ikon da Allah ya bashi shine ake tambaya a ce kaifa suna'u wa kaifa qadara ta yaya yake aikata kaza ta yaya samu ikon kaza yanzu aka ce mutum ya tashi sama sai a ce ta yaya ya samu iko amma aka ce allah na sama sai ka ce ta yaya kai ga sama shine mai iko to amma mutum da sai an bashi ikon shine sai kana mamaki yaya aka yi wane ya iya tashi walau qad amantum in rabbi ala arshihi malam ya ce da kun yadda da cewa allah ya daidaitu a saman al'arshe shi wartifa'uhu fawqa sama'i sabi'a kuma kun yadda allah ya ɗaukaku a saman sammai ta bakwai bada'an tun farko iz khalaqaha tun da ya halicci sammai din ka imanin mu'mini na bihi kamar yadda sauran muminai suka yi imani da cewa Allah yana saman sammai tun tuntuni laƙunna lakum da sai mu ce da ku laisa nuzulahu min sama'in ila sama'in bi ashadda alaihi sauka Allah daga wata sama zuwa ga wata sama to ba shi ya fi tsanani gare shi ba fiye da daidaituwar shi a sama wala a ajaba ba shi ya fi ban mamaki ba ministi wa ihi alaiha fiye da daidaituwar shi a sama ɗin inda kun yadda yana sama to da sai mu ce muku to ai yadda yana sama da yadda yana sauka ai duk abu ɗaya ne kuma in har kana shakka ne game da saukar to ai saukar ba tafi ban mamaki ba fiye da daidaituwa a sama don haka in ta iya ɗaukar ya daidaitu a sama to abu ne mai sauki ta ɗauki cewa yana sauka ministi wa alai alaiha wato daga daidaituwar shi da ya a sama iz khalaqaha bada'an tun da ya halicce ta tun farko fakama qadara alal ula kaifa ya yaqdiru alal ukhra kaifa sha kamar yadda Allah yake da iko da ya yadda ya so ya daidaito a saman haka kuma yake da iko ya sauka daga saman asad da ya so وليس قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أي maganar manzon Allah da ya ce Allah na sauka ba fi ban mamaki ba fiye da maganar da shi Allah ɗin ya faɗi cewa ba abin da suke saurare sai Allah ya zo musu waɗannan maganganun ɗaya ba tafi ɗaya ban mamaki ba in har ka yadda cewa Allah zai zo baka yi mamakin yadda Allah zai zo ba sai kake mamakin yadda Allah zai sauka to ai duk ayyukan Allah ne ko kun fahimta jama'a yanzu ku ɗauki ƙaramin misali na halittu fa walillahi masalul a'la yanzu da bature ya rikita kwakwalen duniya da ƙere-ƙere na fasaha idan yanzu a haka dinnan da muke a nan yanzu aka ce duk abin da muke yi yanzu dinnan muna wa'azin nan ana jin mu a pentagon a babban gidan tsaro na america ba wanda zai yi musu me yasa saboda sun gama rikita tunanin mutane da fasaha yanzu bai kamata ka rikice tunaninka ya rikitu game da ikon allah ba me kake mamaki Allah maɗaukakin sarki bai da ikon ya rinka sauka ɗin ko koya kake gani hakikanin al'amari wallahi ba mamaki suke ba Haƙiƙanin abin mun fara tattaunawa kuma za mu karasa tattaunawa a karatun nan namu imma a yau imma karatun gaba insha Allah wato kwakwalensu ne suka kasa bambance ayyukan bayi daga ayyukan Allah Allah na sauka to sai a ce bayi ma suna sauka to sai wani ya ɗauka to tunda an ce sauka can sauka nan to duk ne ya manta can an ce Allah nan kuma an ce bayi yanzu dubi bawa ya ɗaura agogo a hannun shi agogon yana da hannu sai a ce hannun agogona ya karye haka ne a jikin hannunka da hannunka da agogonka duk sunan hannunsu hannu amma wannan bai sa hannun ya yi iri ɗaya ba to balle hannunka kai halitta da hannun allah mahalicci ashe ba abu ne mai mamaki ba tun da dai yanzu cewar agogo na da hannu ba dalili ne akan ana kwatanta agogo da mutane ba to cewar allah na da hannu ba dalili ne akan ana kwatanta Allah da mutane ba suna ne kawai ya ɗaya ƙur'ani ya kiraye Allah al-aziz ya kiraye kuma wani mai sarauta a misra aziz yana nufin takwarorin juna ne ko ɗaya saboda haka malam yake cewa wa qawluhu ta'ala to da magana Allah da yake cewa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa falamma qadara ala ko falamma qadara ala hadha yaqdiru ala zaka tunda dai har Allah maɗaukakin sarki yake da iko akan ya zo to kuma yana da iko akan ya sauka fa hadha natiq min qaulillahi azza wa jalla wannan ita ce maganar Allah maɗaukakin sarki wa zaka mahfuz min qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wancan kuma shine abin da aka samo daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi akhbarin da labarai laisa alaiha gubarun waɗanda babu wata ƙura a kai ka yadda ƙur'ani ya ce waja'a to ka yadda hadisi ma ya ce yanzu mana in dai har siffantawan ne eh